karatun jiya a ka karanta kawai da yadda zan gane ba muna baro wani wurin can wata duwa duniya nam ma karanta kawai za ka yi hmm? la yalta ila bai waiwaya gare ta yi na gama na rufe wurin yanzu na tashi ne muke ya ban waza na gaya maka na ba irin naku ne ba wannan babin daban yake dama can wani wuri sake ɗebo shi duk da ya sa'ada hmm? ban je ba babu abu na to inda tashi nemo shi to ya kama ya kamata kana da shi shi wannan din inda tashi ne nemo wurin ne sai na sha wahala ta gani ban san inda ana ganin eh, ina na jiya ko ta gani Allah ya tausaya maka gajin gwazon shafi ya kusa ɗari tsakanin maman buɗewa ɗaya ga wurin faɗi wafa kam ne aka tashi ko? yawon tafi ta ilaye wala ya shakaru laha alaiha ko? walau walau faqada shay'an minha latamanna annahu lahu bid dunya wa ma 'alayha da zai rasa wani abu idon ne ko ko jin nan ko menene din nan da yayi bo um, uh, latamanna annahu lahu zai buri ina ma ina da wannan ganin maimakon duniya badalin duniya wa ma alaiha ita duniya sai mai fa huwa yataqallabu ha to ina yake nan wurin gaba da nan ne inda inda karkata innal insana la zalumun to ai gaba da inda ka ce gaba ba fa baya ba ko eh, yau wato ai baya da inda kai wannan tambayan eh, mai ka ce wallau aradat kuma a karatun jiya walau da kai alaihi duniya ko bi mafiha bi zawalin to biwa na'am to yanzu dai ni'matul bayani al ni'imomin bayanin rubutu ka yi rubutu ka isar da saƙo da shi ni'ima ce ka zo kofar gidan mutum ko ka zo wurin mutum ainihin ka rubuta ka gaya masa kamar gidan ke da wani eh, gidan wani kullum ina ga mun fi shekara biyar da shi ba mu taɓa ido haɗa ido da shi ba amma kuma yana zuwa dina in ya zo a shekarar in ya in ya zo in ya ji karatu na in ya leka masallaci ya gani sai ya rubuta min dan uwanka masoyinka ya zo ya same ka kana cikin karatu to dama burinsa ya ganka ya ga lafiyarka ya gani ya wuce mun kai shekara biyar ba mu haɗu da shi ba ido da ido na san shi mana saboda ban ga maka shi yanzu ai ba za ka ji shi ba in mai sani da sai dai ta koma yanzu ina faɗin sa kafin shi ba ma ni ba to tun da ya abun samu yana muna abun mu wata yi da abun mu a sirri a talimu bil kalami allazi huwa min a a'zami amishi ala ibadihi ko koyarwa a ta'alimu ko eh, nan ne wayi asalin kama sun mazakara salisan a ta'alimu bilkalami to amma tun da an cire wancan na bana dole kuma a ta'alimu bilkalami karantarwa da ilimi da alkalami alladhi huwa min a'zami ni'amihi wanda ina daga cikin mafi girman nemomin Allah ala ibadihi ni'ima ce ka ɗauki wannan abu ka faɗi bayani mutane su gane izibihi da lolo domin da rubutu ne ake dawamar da ilimi alkur'ani nan ba don yana rubuce ba kai da yanzu babu shi ina rubuce ma'ana nema da wani wannan shi me zaton ka da babu shi a rubuce kai sa sabai suka dinga dauki ba dade a rubuta ana a'a mun yi bidi'a a'a ba bidi'a bane ba wannan ballatin mul wajibu illa bihi ne fa huwa wajibu to lokacin duk wayannan kaidoji ba su ba su ba allazi huwa min a'zami ni'amihi ala ibadihi idh bihi tukhalladul ulum kaga yanzu daliban yau babu rubutu yanzu za ka gaga abin da kake so amma ba za ka yi rubuta ka aje shi ba wannan ba laifi ne ba ko da ba ka iya aje shi da larabci ba sa shi da hausa ta amma dai da larabci ya fi sai ilimin kai da da kwari wata fassara aka wani bayani aka yi kaza kaza ko kuma bayanin ka fahimci bayanin amma bayanin ba a rubuce yake wa wa sai ka dauka kakakakakakakaka sai ka ajiye ka wata sabitul hukuku ana tabbatar da hakoki da rubutu yanzu ba don wa'annan takardu ba da ake rubuta na gidaje da an yi rikici da su ma ya aka kwashe mutum sai ishige ya fita ishige ya fita ya samu satifiket ɗin fili har da sa hannun gwamna kuma ba yadda za a bambance da wannan hannun da wannan wannan fuloti mutum biyu ne mm, duk daga gwamnati take ɗan adam to amma wannan takardun nan ba don so ba kila da za ka leƙa ma'aikatan inda ake hargido da takardun ɗan sun jirge sun menene kowa yi je tashi kawai ke ne ba su kuma hakki ne su kula da duka yi ana ba aiki dai ka je ka tarda takardun sun takardun ka kai kadai suna neman su zame matsiya zakwacin ka wuni kana neman takarda ka ganta ba saboda haka nan ba don takardu ba rubutu ba da haƙoƙe sun ce da sun rushe annabi ya yi abin wancan zamanin dama ya mu ke cin gajiyar abin yanzu rubutu ya mana magani ya mana ilimi ya mana ya ba mu fa'ida duk da dai an zo an canza su da karfin tsiyar amma yadda su da turanci amma ba turanci ya koyar da wannan tsarin ba su karan kansu turawan a wurin musulmai suka koya magana a fili take gani ta dole suka koyi wannan tsare-tsaren suka je suka tsara shi suka dawo da shi yanzu suka yaƙe mu suka ce mu suka kawo mana wannan tsarin waya suke ce mana jahilai waya gane min eh, wannan kunkuru ne ke yake wa bushi a kafa ko bushi take kunkuru kafa sai wannan fatan zai kyan gani wa tusbitul hakoku ana tabbata haƙoƙe da rubutu takaddun filaye kaɗai ya ishe ka takaddun filaye ba a magana amana to eh, ballen ka je kotu yau da za a yanke shari'a yau in an shekara ɗari aka zo aka dauko ta sai ka gantar da ita tana nan yadda take sai isa duk abin da ya shiga kotu to kai hattara da shi wanda za a rubuta a mar. in dai aka rubuta to mala an zama matsala duk yadda za a yi a tabbatar da gaske aka rubuta wani bawan Allah nan ganin da ji ya je saudiya ya yi aika aikarsa ya je firzin ya gama zama a firzin ya iya larabci a firzin ya iya komai ne da ya dawo nan ya dawo a matsayin shehi shekul islam ne shi ba ya jin hausa ma sosai wannan ba da kyawu ba ya hausansa ma kaɗan-kaɗan take fita in yi tafi umara ce ya tafi makin ne jami'o'in saudiya ba su iya tafiya sai da shi ya tafi makin ne ashe ɗan talikin nan firzin ya yi sai da jangolo a nan garin majangolo mato aka ɗakauke sun kawo kai ba ka ba ne ba yi turzin shekara kaza ga aika-aika da ka aikata kuma yanzu ka kwatanta idan ta saboda ka aiwana ta wuce yankawa ta wuce tashi yanzu dai to yaya za a yi za ka fake kwatanta shiga wancan firzitin tun da irin wani hannun mummunan shiga hannu ya yi aka ce to yanzu dai abin da za a yi kafin suna da nasu sallama ishe ya sallama to za a fidda kai ka yadda aka ce ya kai ke ka yadda kai mutumin banza ne ya tabbata yi kenan a tun daga nan zai kawo bakin zai shi ba wanda kake faɗi ne ba wanda ka sani ba shi ne ba gaba wani mai tafi na dame ina canke canke ka ban maganan haka abun da zai maka amfani shine yi maka amfani kai gaskiya shine dalilin ka wannan maka yi gaskiya saboda irin wannan hatsarori ba a ce wane ba abun yayi maka amfani kai ka kama gaskiya sadaka da idan wanda zai same ka shine amfanin abu tunda mutane sun fi yadda da misali wa tu'limu wasaya da wannan ake sanin wasiya ga wasiya za a rubuta a tace ai kaza ai kaza ai kaza to kenan da wannan ne za a san wasiya wa shahada shahadatu da ita aka tsare shaidu wa yuzbatu hisabul mu'amalati kuma eh, da wannan rubutu ne ake kiyaye hisabi ƙididdigan mu'amaloli alwaƙa ce bainan nas kadobin za a ɗauki mutane takardar ɗaukar aiki beni ne aika ga idan aka tashi ina faɗi ne wannan saboda yara galibininku sai ran da za a baka matsayi yanzu za a baka director kai wannan sai igala a to tun da baya nan kai za a baka da sanadu da kai kana da alaman masu wayo sai dai amma ba haushe take kila jirgin hausan nan na tare da kai ran da za a ce za a ɗauke ka an ba ka ma director amma ana son ka kawo ofan da aka ɗauke ka ita na ga mutane nan da ake cuta su can yan bokun masu wayo ne ran na ce kawo ofa ka ce babu ban san inda take ba ta ta an fa fasa wannan daraktan ta kuma idan ana son a ta ka kwashe lafiya yanzu yi ritaya kawai ka ritaya a za ka yan kudin ka tafi inda za ka je idan ka masa a ka rasa har ritaya sojan gona ne kai akan takardan kuma babu to amma amma yake da suna malam sai da yanin ka ta sata aljihu ina ofar ka gata nan karama ka ce kai ma haka ne har gabto ta ka wuce ba yi za a wannan takardun gidan zan ba ba ban da karya ta an ka sake sunadarin da aka za aka za ta kwamfuta a suke mata danta ba don haka nan dole ce maka karike ta haka sandan dan katto ne abai taɓa ta amma yanzu nan yin ninka ta sake ninka ta karya ta gida uku sa ta nan ina takardar gidan ce ga ta nan certificate sai mutum ninka shi haka idan an yi mai kwali ina takardar izinin kaiwa zai ce ga ta nan a ɗauko a buɗa yadda da yanzu an kawo wayoyi an menene sai ka sata a cikin waya sai ka yi wane ne sai ka yi ne sai ka yi ne sai kaiwa ne ne amma ba da ko da ni ne kadai dai dan gauyen kada mai da koyan ƙauye ni yanzu don san haka bainan na sai kai amma fa da dangi na na san akwai dangi na wanda ba su sanin ba wa bihi tuqayyadu akhbarul madiyina da wannan takaddu ake iyakantar da bayanan waɗanda suka wuce lil baqina wa akhbarul baqina to da bayanan wanda suka rage للاحقين ولولا الكتابة كي بادون ربوطهما لانقطعت أخبار بعض الأزمنة da sashen maganganu sun yanke maganganun sashen zamun da sun yanke yanzu sai a baka labari ga wanda ya sari kano ga wanda ya sari zariya ga wanda yi menene ya eh, yi asali wani ne ya kaza a kaga ilimin wannan maganan ba za a yi daidaita ba sai a rubuce kaga an ce dama yana lura ce ce an guwa kaza baba na ne ya kamata shi ya fara zama sannan suwa wani suka zo sannan suwa wani suka zo sannan to ku rubuta ka rubuta ka bar wa ƴaƴanka wata ran an tashi ana musu ce a kan banta ta babana ne sadi nan wurin mu mai suna wani shi isa da nan wurin nan wurin dukkan zamu labari babu komai kaza kaza ne yanzu ya aka ce mana mu baki ne tun da raina hankali yanzu aka haɗo ma ma haɗo ma to kawai sai dai kaga yan sanda sun kewaye ka da immigration kai ko ne ya nan ina zama bako yayyayyayyayya ya ka da sauransu to me za ka kawo ina hujja ce Allah ya sani ainihin ɗan nan ne ce a ta wani hukunci da zahiri ba amma ko a cikin musulunci ai ba a hukunci da an ce da kana ko a musulunci aka ne kai ba ko wani zo kauta kawai dai a kayi asarar matsayin ka lokacin dan ka ko jikan ka yayi asarar wannan matsayin tun da babu wani mai tarihi da ka aje rashin rubutun nan cutar da mu fa yake yi da ya kamata komai a rubuce duk da ne ma ba rubuta komai amma kila albarkaci na faɗa muku na faɗa muku kila na jin rubuta amma dai muna cuto akan rubutun nan akbaru ba da azminati an ba yanzu ban san inda zan iya samu takardar haraji da na fara biya ba ina jan ko da arabiya ma ne yanzu takardun baban mu dubba ba mu san inda suke ba mun watsar da su yanzu ko ne yi ma takardun kakansu ya biya haraji kaza ai kaga magana ce shi ba dan kasa ne wata tasowar ga takardar haraji na kakansu ibiya ga irin abin da ake rubuta haraji da arabiya da ajami ake rubuta haraji an ba wa ta sunanu da sunnoni sun rushe an share su wata uh, khabbatat al'akamu da hukunce-hukunce sun jabalbale yanzu kaga duni rabon gado da aka raba in aka kai wurin alkali sai ya tsauka ya sashi a layin kaza kotu za ta tabbatar da gaba ana tashi haya haya haya za a tashi zai je na wani kotu ce sai kaza kotu ba ana za za ta ولم يعرف الخلف نبادا بعض مذاهب السلف وكان يعظم الخلل الداخل فركع تشيغ شقذات جرم على الناس في دينهم ودنياهم يعظم الخلل يعظم lima ya tarihi saboda abin da ke faɗo masa minar lisiyani allazi yamhu suwar ilmi min kolobihim ina jin akwai wani eh, rikici ne da kana ga fulato ne wani dan naga eh, soja ne ya ɗauko ana magana kaza ya ɗauko takaddunsa na shekara na babansa ko shekara ɗari ne ko ɗari da wani abu ne wanda suke zauna wurin wannan masu ce baki ne ku daga kano ku kwaso baki ne ku baki ne waje ja ban mu shekara kaza ina nan wurin ya ɗauko takardun da hukuma ta san da zaman shi da mu da an matsa ma na yi mu kwashe yan shanu mai nan raga in an matsa ma ta ma mu kwashe shanu mu koma can to duniya ta matsa yanzu don ya dace duk inda ke ku sai wuri in ma an kore ku a wurin takardar na nan hukuma ta sa dole za a samu takardar ga tambarin su ga menene su dole a ji a da mota faja'ala ba a kasan ya musu littafi wi'a a hafida wata jaka ce mai tsarewa lil ilmi min ad-diya'i kal dai sauran dai sauran alati allati tuhfatul amti'a wanda ake akwatuna da ake koyi abubuwan amfani mina zahabi wal batulani ya yi sa kawaki bu bai zo bayan ku? ko yana can baya